ganin cewa wannan batun da ya shafi al'umman arewa maso gabacin najeriya kuma akan aiwatar da kunnan bakin waken ne mafi yawa a birnin maiduguri hakan yasa ne nemi jin ra'ayin wasu iyaye game da yadda suka ɗauki wannan sanarwa ga dai abin da wasu suke cewa abin da shugaban su ya faɗa a yadda kowa ya sani a yanzu ya waye ya san menene manufan boko haram kuma menene akidan su ba wani ɗansa da nake gani da yake da rai in ba taɓaɓɓe ne ya ɗauki ɗansa ya ba boko haram ko wani shugaban boko haram a je kuma a yi kunan wake a kashe masa da uwar ya'ya ko ya ko ɗa ko ya ban amince da wannan ba kawai ni nake tsammani shi tun da yanzu sojoji sun yi kura yanzu nan akan wannan yakin kuma shi ga shugaban sojoji buratai ya ba da wurin kwana 41 akan cewa a kamo shi ko da ko a mace to shi ne naga yake yin propaganda kawai da ya jara a yin jama'a akan abin da sojoji ko yan tsaro suke yi wanda ya ba mu tsamma akwai mutumin da shi ba dan boko haram ba ne ko kuma bayi da halaka da boko haram a duk cikin masifan nan da yake ya ɗauki yaron shi ya ba ma 'yan boko haram su je a sa musu bom a jiki suna kashe dan adam mu dai muna ganin wannan maganan dai kawai yayi maganan shi ne kamar propaganda amma bare taba yiwa mutumin da ya sha wuya an kore shi an kona mai gidaje ya je ya dauki yaron shi ya ba ma 'yan boko haram suna kashe mutane ba mu dai kawai ba mu abin nan da wannan maganan ba a gaskiya mun ji wannan bayani amma kuma dai ba mu yarda da wannan maganan ba a zaman ko kai musulmi ne ko ma dai ba musulmi ba ko kai a ce addini ga kirista ne ka haifi yaro ka sha wahala ka rayar da yaro yaro ya tashi ba zai taɓa yiwa wai ka ɗauki yaronka ka ba boko haram ka san cewa za su je su yi kunar bakin wake ne ka ba da ɗanka ko yarka ba zai taɓa yiwuwa ba ne gaskiya wannan al'amarin akwai ayan tambaya a kai don ina gani yawan yawan wa'anda ake kamo su wanda suka kubuce a hannunsu za ka ga yawanci wa'anda suka sato ne suka yi amfani da su ina gani zai wuya dan boko haram kanshi ya ba da dan shi a wannan abu belle a ce wani gani wani yanda yana gari ya da dan shi su kan in ka duba yawancin wayan da aka kamo su wanda sun zo da ji an kunce da sauransu za su gaya maka an sato su a gari kaza zuwa kaza ɗaya cikin biyu ne ko dai boko haram ɗin sun shiga cikin gidan sun kwace dan da karfi ko kuma a'a shi din shi da kanshi boko haram ne mai rikakken ra'ayi na cewa dan sheje wannan eh, abin wasu irin yara da ke birnin maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da batun da zargin rundunar soja ta yi na cewa wasu iyayen kan mika 'ya'yansu ga 'ya'yan kungiyar boko haram don a kai harin kunnan baƙin wake cikin al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya